أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وصلنا بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بهاك يا السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته barka mu da wannan maraice na lahadi hudu ga watan zulhijja a shekara ta 1443 hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da uku ga watan bakwai a shekara ta 2022 miladiya a wannan makaranta ta mai albarka ta karatun littafin riyadu salihin daga masallacin iya sunna wanda yake cikin birnin kano yau insha Allah za mu darasi na shida in ba manta ba muna karatu cikin kitabul ma'murat babul ikhlasi wa ihbarin niyya babin da yake bayani akan ikhlasi da kuma halarto da niyya a yayin yin dukkanin wani aiki don a samu lada in ba manta ba a wancan mako darasinmu na ƙarshe mun cike da ƙarshen hadisi mai lamba ta goma daidai haka ne da haka za mu tashi hadisi mai lamba ta goma sha ɗaya malam ya ce wa an abi huraira ta radiyallahu an qala daga abu huraira allah ya ƙara masa yadda ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon allah sallallahu alaihi wa alihi ya ce salatun rajuli fi jama'a sallar mutum a jam'i ina fata an wannan hadisi yana magana akan sallar jam'i kuma zai faɗi falalolinta da darajojinta da fifikonta akan sallar mutum ɗaya to abin tambaya shine daga nawa jam'i yake farawa jam'i yana farawa ne daga mutum biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce isnani ma fawqa jama'a mutum biyu ko sama da haka su ne jam'i jam'i yana farawa ne daga mutum biyu to sannan ita sallar jam'i falalarta da darajarta tana karuwa gwargwadon karuwar adadin mutane idan mutum biyu suka yi sallah sun yi jam'i amma ladan su bai kai na mutum uku ba idan mutum uku suka yi sallah sun yi jam'i amma ladan su bai kai na mutum hudu ba gwargwadon yawan jama'ar gwargwadon yawan ladan na fata an gane sannan ita sallar jam'i za ta iya yi wa a masallaci ce za ta iya yi wa kuma a gida ne za ta iya yi wa kuma a musalla ne irin ɗan killataccen wajen nan da ake keɓancewa don sallah wanda mutane in suna hira za ka ga sun ɗan su yi tabarni in lokacin sallah ya yi sai su tashi su salla su a wajen ko mutanen da suke wani ɓarya-ɓaryar kasuwanci a rukunin shagunansu ko a rukunin inda suke da rumfuna ko tebura sai kaga sun killace wani waje suna sallah to wannan ma sallar jam'i ce amma ladanta bai kai na ginannen masallaci ba ina fata an gani mutumin da ya sallar jam'i a wajen da ba cikakken masallaci ba ya yi sallar jam'i amma ladansa bai kai na wanda ya sallar jam'i a cikakken masallaci ba shine abin da ake kira da almasjidun ratib masallaci ratibi wanda dukkan salloli guda biyar ana yi ana asuba ana azhar ana la'asar ana magriba ana isha amma akwai masallacin da za ku ga sallah uku ake yi ba a biyu kamar masallacin kasuwa sai dai ai azhar ai la'asar ai magriba ai isha wani lokaci isha ma ba yi, wani lokaci magriba ma ba yi asuba daman babu ita saboda a lokacin babu kowa a wajen to da haka ita sallar jam'i gwargwadon yadda yawan jama'a ya fi yawa gwargwadon yadda lada ya fi yawa gwargwadon yadda masallaci ya zama kammalalle gwargwadon yadda lada ya fi yawa da haka wannan magana ta cewa sallar jam'i ana magana ne akan sallar jam'in da ta cika dukkan sharuɗa na masallaci rakibi na taron jama'a na fatan gani wannan shine abin da ake magana a kai sannan abu na biyu shin sallar jam'i wajibi ce ko ba wajibi ba ce wannan saɓani ne tsakanin malamai wasu malamai sun ce sallar jam'i wajibi ce kuma suna da dalilansu da yawa kaɗan daga cikin dalilan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa hadisin bukhari da muslim ya ce na so in sa a yi kiran sallah sai in sa wani liman ya yi jam'i ni kuma sai in tafi da wasu mutane da garwashin wuta mu rinka binciken gidajen waɗanda ba sa zuwa sallar jam'i mu rinka ƙona musu gidajen to amma abin da yasa ban yi haka ba ce sai na tuna a gidan akwai yara akwai mata su kuma wannan bai shafe su ba to cewa annabi zai kona gidanka dan baka zo sallar jam'i ba wasu malamai suka ce wannan ya nuna wajibi ce dan annabi ba zai kona ma gida akan abin da ba tilas ba to sannan abdullahi dan masu yake cewa Musa Habbai a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama muna kidanya wanda baya zuwa sallar jam'i a matsayin munafiki alama ce daga cikin alamomin mai munafurci amma matukar mutum lafiyar salau to babu wani dalilin da zai hana shi sallar jam'i kuma musamman sallar jam'in ma guda biyu wanda su ɗin munafukan sun fi ƙin su shine asuba da isha asuba da isha shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsawatar akan zuwa sallar asuba da zuwa sallar isha domin kin zuwa waɗannan sallolin kada'an alama ce ta munafurci kin zuwa ba yana nufin makara sau ɗaya ko sau biyu ba a'a ya zama ɗabi'a ta ce hakan ya aure ta, kullum ba a sallar asuba da kai a'a wannan babbar illa ce idan mutum ya san yana da wannan cutar to maza maza ya kokarin ya nemi maganinta shine ko alam za ka sa kai koma me za ka yi ko wacce wacce a yi dan kai kokari ka kubuta in ba haka ba ka mutu a haka to in ba kai wasa ba Allah zai tashe ka cikin munafikai wanda ubangiji yake wala ya'tuna la ya'tuna salata illa hum kusala ba sa zuwa sallah sai da kasala ولا ينفقون إلا وهم كارهون وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا me yasa sallar asuba da sallar isha suka fi wa munafikai nauyi saboda shi munafiki kullum so yake yayi a gani da haka zai iya jurai ya zo sallar azhar zai iya jurai ya zo la'asar zai iya jurai ya zo isha saboda yan zaman kan titi da majalisa suna kallon sa to amma asuba ba, ba yan zaman dandali waɗanda yake yi don su ɗin ba sa nan da haka sai ki ishafa ko da su ɗin gari ya yi duhu ba dole su gane ya wuce ba to kuma shi don su yake yi da haka tun da waɗanda yake yi don su ɗin ba sa nan sai ki da haka dai ya kamata mu kiyaye akwai malaman da suka ce sallar jam'i ba wajibi ba ce daga cikin hujjojinsu wannan hadisin da za mu karanta suka ce tana da lada dai mai yawa amma ba wajibi ba ce suka ba da amsa ga hujjojin malaman farko suka ce yo ai tun da annabin bai kona ba ya nuna ba dolan ne da dolan ne ya ki konawa haka su kuma suka ce ɗaya kenan suka ce kuma da ka ji an ce ladanta ya fi to ba yana nuna cewa wajibi ba ce inda wajibi ba ce inda wajibi ce ba za a ce ladanta ya fi ba kawai ta za a yi dole ka yi to ala ayyati hal imamul qurtubi da ya zo fassara faɗin Allah واقيموا الصلاة وآتوا Zakata, warka مع raki'in, ya naƙashe wannan dalilan na malamai a cikin tafsirin sana aljami da ahkamil qur'an mas'alar wajibin sallar jam'i da rashin ta a wajen malamai ko ma dai menene yin ta din yafi a kan barinta? Suna fata an gani da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ce salatu rajuli sallar mutum fi jama'a a cikin jam'i kalmar rajul a nan lalle ana nufin wa namiji duk da kalmar rajul tana zuwa da ma'anar har mace ana nufin jajirtacce domin ita kalmar rajul ɗin daga sifa ce ta arrujula rujula shine jajircewa to ko mace ce ta zama jajirtacciya ko bahaushe yakan ce mace mai kamar maza shi yasa ayoyi da yawa da suke magana a kan rijal rijal rijal ba maza suke nufi ba suna nufin jajirtattu min almu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alai rijalun anan ana nufin jajirtattu daga cikin muminai akwai waɗansu jajirtattu haka nan da Allah ya ce rijalun la tulhihim tijaratu wa la bai'un an zikrillah wa iqamis sala nan ma ana nufin jajirtattu waɗanda kasuwanci saye da siyarwa baya shagaltar da su gaburan tuna Allah da kuma ambatansa subhanahu wa ta'ala to amma a wajen arrijalu qawwamuna 'ala nisa arrijal ana nufin maza an gane ko da haka anan inda yadda ake ganewa in dai abu namiji zai yi mace ta yi kuma aka ce rijal to ana ana nufin jajircewa ba ana nufin kawai namiji ba yanzu cikawa Allah alkawari da mutuwa akan hidimar addini mata ba su yi ba farkon wacce ta fara shahada a musulunci mace ce shahidin farko a duniya da aka aiko annabi mutumin da aka fara kashewa don addinin musulunci mace ce ita ce sumayya ta shi kaga kenan minal mu'minina rijalun sadaqu ma adullahi hadda mata ake ne haka nan rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillah mudan da siye da siyarwa baya hana su sallah a kan lokaci baya hana su zikirin safa zikirin yamma duk wata hada-hada ta neman duniya ba ta sa su manta Allah maza kadai ake nufi namiji ne kadai yake business mata suna business mata suna kasuwanci akwai matan da da yawa ma sun fi maza karfin jari mazan yaransu ne irin suna na Khadija mace ce mai karfin jari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mata yarintar kasuwa wanda ta nan ma suka haɗu kuma Allah yake ce lirrijali nasibun min maktasabu wa lin nisa'i nasibun min maktasabni was'alu Allah min fadli inna Allah kana bi kulli shay'in alima maza suna da dama su tara kuɗi ta hanyar business da kasuwanci mata ma suna da dama su nemi kuɗi ta hanyar business da kasuwanci da hulɗoɗi na yau da kullum matuƙar wasu saba wa Allah ba kowa ya kiyaye dokarsa ba wanda Allah ya hana ya kasuwanci ba wanda Allah ya hana ya sana'a ina fatan fahimci wannan to amma abin da ya sa muka ce ar-rajul nan namiji ake nufi cikin wannan hadisin saboda su mata sallar jam'i ba wajibi ce a kansu ba kaulan wahida ita mace ta yi sallah ma a gidanta a ɗakinta ya fi mai lada ita mace gwargwadon ɓuyarta gwargwadon ladanta yanzu idan da za a yi kiran sallah mace a gidanta sai ta yi alwala ta ɗau hijabi sai ta fito tsakar gida in ta yi sallah ta yi amma da za ta yi a falo ya fi lada da za ta shiga uwar ɗaka ya fi falo kuma lada tana ɓuya tana ƙara samun lada amma duk da haka manzo Allah yake kuma in sun ce za su zo masallaci kar a hana su amma su yi a gidan ya fi ne lada saɓanin kai namiji ka zo masallaci ya fi lada keɓantar ta kuma ladan ka rabuwa yake yi ina fata an gane wannan manzala ta zido ala salatihi fi baitihi sallar mutum a cikin jam'i tana karuwa ta fuskar lada akan sallarsa a gidansa to anan ma sai malamai suka ce a ya nuna yin sallar a gidan ma ya halatta kenan amma wanda suka ce sallar jam'i wajibi ne suka ce eh ai ba mu ce ba sallar a gida bai halatta ba amma larura ce take sa a yi daga cikin larurorin da suke sa mutum ya sallah a gida shine zama bai da lafiya in baka da lafiya sai ka zauna kai sallaka a gida dai kenan daga cikin larurorin da suke sa a sallah a gida in ana tsananin ruwan sama manzo Allah da kansa yake cewa ladanai in ana ruwan sama ku kara a cikin kiran sallah ku ce da mutane sallu fi rihalikum ku sallah a gidanku to kaga ce ana yin sallah a gida amma dai wanda ya kokari ya tawo masallaci ya fi me lada sannan yana daga cikin larurorin da suke sa mutum ya yi sallah a gida shine ka ci albasa ko ka ci tafannuwa ko ka ci wani abu mai wari kuma warin bai sake ka ba har aka yi kiran sallah to annabi ya ce kar ka zo masallaci zaman ka a gida abin nufi yi sallar ka a gida na daga cikin dalilan da suke sa kai sallah a gida shine masallacin da kake sallar tabbataccen masallaci ne ana salloli biyar a cikin sa to sai aka gama jam'in farko to a madadin ka zo ku ta da wani jam'i wanda ka a gida wannan ita ce sunna annabi idan sallah ta kubuce masa a masallaci baya zuwa ya maimaita ta baya zuwa ya jam'i da mutane a nan sai ya koma gida sai ya je ya jagoranci iyalansa sai su sallarsa a gida to wannan duk da aka ce yana yiwuwa mutum ya salla a gida amma ka sani na masallacin ya fi ne lada to sannan maza yake wa salati fi suqihi haka nan sallar jam'i a masallaci ta fi lada akan sallar rumfar kasuwa domin za ka samu mutumin da ɗan kasuwa ne ya baza kayan kasuwancinsa aka yi kiran sallah ba zai yi a ce bin lokacin sallah sai ya tattara kaya ya mayar rumfa ba to wani sai kaga a rumfar kasuwar sai yake shimfiɗa da duma sai ya sallah a ciki an gane ko to ko da ka yi sallah a irin wannan yanayi sallar ta yi amma ladan ka bai kai wanda ya ta yi je masallaci ba da aka sallah a rumfar kasuwa ta halatta mu gane anan sallah a rumfar kasuwa da natsuwa ba sallar 'yan kasuwa ba kana sallah kana ciniki eh, eh, eh. kana faɗan lissafi ba wannan sallah ake nufi wannan wasa ne ai kwata kuma abin da ya fi ko da mutum ya zama irin haka ne kayanka in ka baza su daga farko ba zai yi ka rufe su ba har sai lokacin tashi yayi to amfanin sai ka samu yaro kenan in lokacin sallah ya kai sai ka tafi kai sallah ya jire ma in ka dawo shi kuma ya tafi ko kuma ku haɗa kai da maƙocinka lokacin sallah in ta azahar ce kai ka je shi ya gadi in ta la'asar ce shi ya je kai kuma kai gadi ku rinka canjin sai ya zama ba ku yi asara duka ba kai a zahar ta kubuce ma yau a jam'i amma ka samu la'asar shi kuma la'asar ta kubuce masa ya samu a zahar to gobe sai a yi canji to sai a je lahira kowa ya dan cici maki sai a karka a harhaɗa sai ka gani shiga aljanna a madadin duk kuɗi zuwa baki ɗaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce bid'an wa 20 daraja da lada ko daraja ashirin da yan kai kalmar bid akan faɗe ta da yiwa ba'un ɗin kasara ko ka ce bid'an ko ka ce baba'an imma bi kasri ba'i wa imma bi fatiha ana faɗa da a larabci to amma wanne yafi fasaha bid'u din ne kisrar domin shine qur'ani zo da shi falabisa fi sijni bid'a sinin yace bid'a sinin ba damun yana daga cikin yadda ake gane in larabawa suka ce kalma muna faɗar ta sau biyu ko da lau'in faɗa iri biyu to sai ka koma ƙur'ani in ta zo a ƙur'ani wanda ƙur'ani ya faɗe ta da shi to shi ya fi fasaha domin shi ƙur'ani a komai garanti gangariya yake ɗauka inna hazal ƙur'ani ya lillati hiya aqwam aqwam to ita wannan daraja da annabi yace daraja ashirin da yan kai wanda ita kalmar bid'u shine ashirin da yan kai tana farawa ne da uku ta ƙare da tara yanzu idan aka ce bid'an wa na ashirin da yan kai to na farko dai ka gane ba ashirin da ɗaya ake nufi ba ba da biyu ba sai dai daga da uku kuma ƙololuwar zuwa da tara saboda ita kalmar bid'u yan kan tana farawa ne daga uku ta ƙare da tara to a nan wanne ake nufi

tana da lada a ce misali maki ɗari amma ba dole ne kowa ya ci ɗarin ba wani ƙoƙarinsa zai sa ya ci hamsin cikin ɗari wani ƙoƙarinsa zai sa ya ci sittin cikin ɗari wani sittin da biyar wani hamsin da biyar wani saba'in ina fata an gane ya danganta da yadda ka kula da tsarkinka da kyau kai alwalarka da kyau da natsuwa kuma yadda da ka zo sallar ka halarto da niyya kuma kan samu cikakkiyar natsuwa ka fuskanci Allah to wannan shi yake daɗa ƙara maka maki kamar yadda rashin wannan shi yake sa makin ya ta raguwa tun daga alwala ka yi ta fatal fatal to fa mala'iku suna nan suna yanke maka maki ka zo shiga masallacin baka ma san da wace kafa ake shiga ba kawai ka shigo a guje fufufufu kama ko kai dai kawai ka ganka a ciki wannan ma ka cinye wa kanka maki an kwashe ka zo ba wata natsuwa kana sallah kana bige bige nan ka so ka kuma su ka muntsili can ka sha kusa can to duk mala'iku suna ta rage maka maki sai a wayi gari ka idar da sallar makin da ka samu ba wani mai yawa ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai mutum ma da yana idar da sallah za a jefa masa kayansa za a jefa masa kayansa saboda sai yadda ya galgala ta ya lalata ta bai ci wani abin da ya kamata a ɗauka a kaiwa Allah ma ya gani ba ina fata an gane da haka mu samu natsuwa kwarai lokacin ibada to sannan ita kalmar daraja daraja me ake nufi wasu malamai suka ce shine tazarar wajen zama a aljanna tazarar wajen zama a aljanna domin ita aljanna hawa hawa ake yi a sama duk abin da za ka hau kai sama a larabci shi ake kira daraja shi yasa Allah yake da aljanna darajatun ba'daha fawqa ba'd ita aljanna darajoji ce wata kan wata kamar yadda ita kuma wuta a ƙasa take duk abin da za ka taka ka yi ƙasa a larabci shi ake kira daraka daraka kaga wancan daraja sama wancan daraka ƙasa shi yasa Allah ya ce innal munafiqina fi darkil asfali minan nar munafikai suna daban can ƙasa na wuta domin wuta ƙasa take aljanna kuma sama take ina fata an gane wanda manzo Allah ya ce duk daraja daya tazararta ta kai tsakanin ƙasa da sama duk daraja daya da haka idan kana kyautata sallah daukakar matsayi kake samu sama sama sama kake wasu malaman sun fassara daraja anan da haka na kyakkyawan lada za a baka lada lada kyawawa har guda ashirin da bakwai ko guda ashirin da biyar gwargwadon yadda ka kyautata to sai manzo zai yi bayani dalla dalla nan ya faɗi falalar a dunkule to amma me ya bambanta mai ashirin da biyar da mai ashirin da bakwai me ya bambanta mai sallar jam'i da mai sallah shi kadai saboda ka'idar shi ne gwargwadon wahalarka gwargwadon aikinka gwargwadon ladanka gwargwadon matsayinka to shine annabi ce wa zalika abin da sa haka anna ahadahum ɗaya daga cikin masallata idza tawadda'a in yi alwala fa ahsana a yi kyautata alwala kun ga maganar ita sallah tana faruwa ne tun daga ina tun daga alwala tun daga alwala kar ka dauka cewa ai ban shiga sallah ba da haka ita alwala yanzu waje ce a'a ai sai alwalar ta kyautaci shiga sallah take yiwa da haka tun daga alwala ya kamata ka fara tara hankalinka ka fara natsuwa ka fara yin abu daki daki da kyautatawa da haka annabi yace abin da sa saboda shi ne sallah tun a farko in yi alwala ya kyautata alwala thumma atal masjida sannan ya zo masallaci kun ga duk bayanan da ne a baya sun fito inda za ka yi alwalar amma kai sallar jam'in amma a gida to ladan da zai kai wannan ba saboda sallar jam'i ce amma ba a wajen da ake bukata ba na masallaci cikakke ginanne da ka in kai alwalar ka taho masallaci wannan ɗawainiyar ta kyautata alwala wannan tattakin na tahowa masallaci duk shine yake ƙara makin manzala ce la yanhazuhu illa sala ba abin da ya fito da shi daga gidan sai sallah to kula da kyau wannan shine niyya ba ana nufin in ka zo masallaci kar komai ba ba ana nufin in zaka zo sallah karka fito da wata niyya ba amma dai abin da ya sa ne sallah a jam'i a masallaci yake samun lada asali niyyan ma da ta fito da shi daga gidan ta mece ce ta sallah ce sabanin mutumin da ya fito ya sai biredi sai kuma ya ji ana ikama sai ya karaso masallaci shi asali me ya fito da shi yan biredi yanzu wannan ko zai samu lada amma ba za ka hada da wanda shi tun asali ba wata bukata da ta fito da shi daga gida sai ta ne sallah sai ta sallah amma ba muna nufin fakewa ba a fitowa gida a sai wani abu kuma a biyo ta masallaci ba ba haka ake nufi ba kamar yadda ba a nufin in ka idan da sallah ba za kuma kai wani abun ba dole sai ka koma gida ba haka ake nufi ba amma dai abin da ake nuna maka asalin niyyar da ka kyautata din ita ce ta sa ka daɗa samun ladan da kuma matsayin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yuridu illa salata kuma ba abin da yake nufi da ya fito daga gidan bayan alwalar sai sallah to duk wannan su ake kallo lam khatwa ba zai wani taku na tafiya ba illa rufi alahu biha daraja face sai an ɗaukaka matsayinsa da shi matsayi ko na duniya ko na lahira ko duka a duniya kaga kana ta ci gaba duk abin da ka sa a gaba kana samun nasara sallah tana jawo wannan kamar yadda rashinta na haifan maka da matsala kaga kana ta baya magabata a da in suka in mutum yana samun matsala farkon abin da ake ce masa je ka binciki ta kana yin ta yadda ya kamata domin sallah na daga cikin aikinta shine kawar da matsalolin rayuwa in a kasuwanci ne kaga kana ta gaba in siyasa ce a ga kana ta gaba in kaza ne a ga kana ta gaba ba ta nake duk wanda yake gaba yana sallah ba in kaga kana gaban ba ka sallah to kuma istidraji ne istidraji ne ta lalace mai kamar sake Allah ya ta baka dan ya gama baka a duniya ka je lahira baka da sauran rabo ya kama ka a can amma a matsayinka na musulmi to ka sani sallah tana da matuƙar muhimmanci da kuma tasiri a rayuwarka matuƙar za ka rinka kula da ita to matsalolinka za ka rinka raguwa matsalolinka za ka rinka raguwa da haka manzo Allah sallallahu alaihi yake duk taku da kai na tafiya masallaci sai an ɗaga matsayinka matsayi a duniya da kuma matsayi a lahira wa an anhu biha khati'a kuma sai an kankare maka zunubi to yanzu dan Allah mutumin da ya alwala sai sallah a gida ina wannan falala babu saboda bai yi tafiyar ba ita tafiyar ita take sa ana daga matsayi kuma ana kankare zunubi a gida in kai sallar da baka yi tafiyar ba an ji sallar ta karbu amma baka samu wannan falalar ba manzo Allah sallallahu alaihi hatta ya da haka har ya zo ya shiga masallaci ana yi masa wannan duk taku daya daga daraja duk taku daya kankare zunubi wasu malaman suka ce taku dayan a ɗaga darajar a kan kar zunubin ɗayan ma a ɗaga darajar a kan kar zunubin wasu suka ce a'a ƙafar dama in ka ɗaga ɗaga daraja Ƙafar hagu in ka ɗaga kan kar zunubi an gane ko amma suka ce a'a ƙafa ɗayan aiki biyu ake maka da ita a lokaci ɗaya ka ɗaga an kankare zunubi an ɗaga matsayi sannan kuma an kankare zunubi suka ce ɗagawar da ta yi ita ce ɗaga matsayi saukewar kuma kankare zunubi an gane ko fa iza dakhala al da haka idan ya zo ya shiga masallaci kana fi salati to yana matsayin mai sallah ne ma'ana a ka'ida da alfarma ta ubangiji duk mutumin da ya yayi alwala ya zo masallaci ko ba a tada sallah ba da ya shigo mala'iku za su fara bashi makin mai sallah to malamai suka ce tunda kai ma Allah ya maka wannan alfarmar gashi ba sallar kake ba amma ya ce a rinka baka makin mai sallah saboda kyakkyawan niyyarsa to kai ma ya kamata ka yi ɗabi'a irin ta masu sallah a masallaci kar a same ka kana wata hayaniya ko hauragiya ko zaman da bai dace ba na rashin ladabi a same ka a natse saboda a wannan lokacin a matsayin mai sallah kake ko da ba sallah kake ba ladan mai sallah ake rubuta maka manzo Allah yake ma kanat salatu hiya tahadithuhu matukar dai sallar ita take zaune da shi ita ta tsare shi a masallaci ita ta hana shi tafiya to a nan za ka gane bambancin wanda za su yi meeting point ma haɗa a masallaci yana ta zaune a masallaci yana ba sallah yake jira ba abokinsa ne da suka yi alkawari zai zo ya da shi a masallaci da haka suka ce banda iran iran wannan abin da duk wannan yake nuna shi ne da niyya niyya kar saboda yanzu za ka tarar da mutane sun kai ɗari a masallaci amma kowa da niyyarsa wani ba abin da yake jira sai ne sai sallah kawai lokacin sallah ya yi sallah shi abin da yake jira kenan wani kuma gajiya yana hutawa shi ba sallah ce a gaban sa ba gajiya yana hutawa kila ma ne ya kare alwala wani kuma caji ya sa jira yake waya sa ta diba ko ba haka ba kowa da manufarsa wani ma jira yake ai fakari ya kwashe takalmin mutane da ka aiki guda amma niyya ta bambanta shi yasa niyya tana da matukar muhimmanci niyya tana da matukar muhimmanci mahallin shahid kenan a cikin hadisin shine annabi yace ma kanati salatu hiya ta tahdithuhu amma da sharadin in dai sallar ita ce ta tsare shi a masallacin wal mala'ikatu yusalluna ala ahadikum to ga wani karin falala kuma manzo Allah yace ku sani mala'iku sune wa ɗayan ku salati mala'iku wa salati nasun qur'ani ya tabbatar da mala'iku sune mana salati an gane ko ubangiji subhanahu wata'ala yace allazina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lillazina amanu rabbana wasita kulli shay'in rahmatan wa ilma فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم وقهم السيئات ومن تجد سيئات يومئذ فقد rahimtahu wannan shine fassara والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما ubangiji ce huwa allazi shi Allah shi ne wanda yusalli alaikum yake muku salati Allah ma yana mana salati amma me salatin Allah shi ne gafartawa wa mala'ikatu mala'iku ma sune muku salati to su kuma me salatin mala'iku ne su roki Allah ya gafarar shi Allah shi ne me yi su kuma mala'iku suna roƙon sa yayi in yi nasa ya yi salati su ma an sun yi nasu sun yi salati salatin Allah daban da mala'iku da ba sai ce li da min bulu masu masu ilan nuri ubangiji ya nemi muku haka ne don ya fitar da ku daga dufai zuwa ga haske kafirci zuwa musulunci wa kana bil mu'minina rahiman kuma shi Allah mai jin kai ne ga mu'minai an gane ko su daka mala'iku su ne wa ɗayan ku salati na daga cikin abin da ke jawo mala'iku su yi maka salati zuwa sallar jam'i zuwa sallar ne jam'i aya a qur'ani ta ce mala'iku suna salati amma ba ta faɗi me ke jawo su salatin ba amma hadisi kuma sai ya faɗi ga abin da yake jawo mala'ikun su ne su yi salati kamar yadda annabi yana salati ko ba haka ba to amma shi ko me yake jawo ya salati shine ka kawo zakka ko sadaka kuzmin min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahu Allahu samin da haka shi annabi in ka kawo sadaka sai maka salati yace Allahumma salli ala in ka kawo kyauta sai ce Allahumma salli ala su kuma mala'iku in ka taho masallaci sai su rinka Allah kai wa wani salati ma'ana Allah ka ji kansa Allah ka gafarta masa Allah kai masa Allah masa kaza su taima addu'a to ka'ida shine addu'ar mala'iku ce ka gane ba irin ta ba ce ko tata ta kila wa kala ta yi a karba ta yi ba za a karba ba sai mun cika sharadi a karba sai ba mu saba wata ka'ida ba sannan a karba amma su mala'iku duk sharadin karba addu'a sun cika duk abin da yake sa a ki karba addu'ar ba su ba shi zaka su addu'a su automatic ce da sun yi karba ake na farko dai ba za su yi ba sai Allah ya ce su yi domin su ba sa yin abu da ba da umarnin Allah ba wa hum bi amrihi amalu ba ta yi inda ya ce ba la yasbiqunahu bil qawl la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yumarun to shi kuma Allah ba zai ce ku mala'iku ku yi salati ba in ya san ba zai karba ba Allah baya haka da ya ce ku yi masa salati ma'ana na shirya zan karba ya ci arzikinku. shi amfanin wani ya shiga kenan idan Allah ya ce mala'iku su yi ma salati ya so ya ji kanka to amma yana so su kuma ya girmama su ya zama sun yi wani aiki da su ma za su samu lada to sai ce ku yi wani salati da sun yi salatin su ma ibada suka yi lada za su samu kai kuma da suka yi maka ka samu darajar addu'ar su shi kuma Allah yana karɓar duk abin da suka roƙa ina fata an gane idan ka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wal mala'ikatu yusalluna ala ahadikum mala'iku sunne wa ku salati da sharadin ma dama fi majlisihi allazi salla fihi matakar yana nan a wajen da yayi sallah a cikin sa to a nan shine malamai suka ce falalan lizumtar inda kai sallah idan mutum ya shigo masallaci ya yi sallah za ka ga wani da an idar da sallah kuma sai ya bar wajen sai ya fita to wasu malaman suka ce da ka wannan ka karya sharaɗin mala'iku su yi maka salati ku sani liman ne kaɗai aka yi wa izinin yana idar da sallah ya yi ne ya canja zama amma da yawa za ka ga mamu suna haka ana idan da sallah sai su hau canja zama wani lokaci halla dan kaga shi ma ya juyo yana kallon mutane me yasa me waye kai ka ina ruwanka kai wa kanka da kanka eh, asara ko ka ga ladan yana azarbabi yana a daidaita sahu ina ruwanka da a daidaita sahu ba aikin ka bane aikin liman ne sai dai in shi ya wakilta kai cewa ne duba min sahu domin liman yana da wannan fawa din sayyidina umar sayyidina usman sun kasance in suka zo yin sallah bayan an musu ikama kan su da sahu suna da yan hizban da suke duba musu sai an caja masallaci kowa ya daidaita sahu an zo an gaya musu sannan su kabbara da haka cewa a daidaita sahu aikin liman ne ba aikin ladan ba ina ga fata an gane wai ana ba da labari wata rana wani liman ne ya saki matarsa ya sakaci har ta gama idda bai mai da ita ba ashe ladan ya ji labari sai ladan ya je ya aura liman ya yi yunkurin ya tafi biko yana zuwa aka ja ah, daura aure da ladan kuma ladan bai gaya man ba liman ya zo masallaci a nan yana zuwa an idar da an gama ikama kare kamata salati kare kamata Allahu akbar liman yana juyawa zai ce a daidaita sau yace dan uban mutum a daidaita sau ladan yake a ah, liman da wani da wata ne yake da watan ma ka je ka aura da haka dai cewa a daidaita sau ba aikin ladan bane canja wajen zama in an idar da sallah ga wanda ba liman ba yana rage masa falala domin mala'iku ba za su yi masa salati ba domin manzo Allah yace wal mala'ikatu yusalluna ala ahadikum sharadin ma dama fi majlisihi alladhi sallati waɗansu malaman sun ce abin da ake nufi da matukar yana wajen da ya sallah abin nufi yana cikin masallaci dan ya tashi ya dan matsa gaba ko ya matsa baya wannan ba laifi bane amma zahirin gaskiya ya ci karo da zahirin lafazi zahirin lafazi shine matukar kana inda kai sallah da haka an fi so mutum ya idar da sallah in dai zai zauna a masallaci ko zai jira wata sallah to kar ya bar inda ya sallah wannan zai sa mala'iku su ci gaba da yi masa ne salati amma in ya canja waje to wannan falalar ta mala'iku su ci gaba da yi masa salati ya rasa ta ya rasa ta ina fata an gani yaquluna mala'iku suna cewa a cikin salatin Allahumma rahamhu Allah ka ji kanwani Allahumma ghfir lahu Allah ka gafarta masa Allahumma tub alaihi Allah ka karɓi tubansa wannan shi ne fassarar yusalluna suna salati domin salatin kowa ya danganta da shi wannan kowa ɗin an gane ko da ka salati ko na waye in dai ba na Allah bane ne ya roƙa maka Allah ya maka kaza domin ita kalmar salati din asali daga asala ne asala bi ma'ana addu'a shine prayer prayer mujarradu du'a ita ake kira da asala ina fata an gane to sai malamai suka tattauna matsala shin ya halatta wani ya wani salati yanzu kawai in ce Allahumma salli ala mudan ya halatta haka malaman suka ce bai halatta ba amma na iya cewa Allah ka ji kansa Allah ka yi masa rama Allah ka masa kaza domin shine fassarar salatin sai dai shi mai ba da labari zai iya cewa na yi wa mudan salati yana nufin na yi masa ne addu'a addu'a suka ce domin kalmar Allahumma salli ala fulan annabi kadai akewa idan kai wa wani wanda ba annabi ba to yanzu kamar ka daidaita shi da annabi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim zuwa karshe ina fata an gane da aka mu kiyayi irin waɗannan kada mu yi azarɓaɓin mu ce Allah ya wani salati wanda za mu ga wasu daga cikin shehunan tariƙa ba ma salati ba har tasbihi suna yi wasu a ce subhanaka abdul qadiri ana faɗa haka kaga fa wata Allah kada yake gayawa ko kuma a samu shehin tariƙa da yake wa kansa ta kansa tasbihi me jawahirul ma'ani ya kawo subhani subhani ma a azama sha'ani wai shehi ne na tariƙa yake wa kansa tasbihi tsarki ya tabbata gare ni tsarki ya tabbata gare ni kai na gawarta a iskanci ba amma inda a musulunci ne wannan ai ba zai yi ba domin shirka ce karara to sannan ga wani sharadi na biyu manzo Allah ya ce malam yu'zi fihi ko da ka zauna a inda kake din a masallacin baka tashi ba mala'iku za su gaba da maka salati amma fa matukar baka cutar ba a wajen to mece ce cutarwa wasu malamai suka ce baka yi ashar ba ko ka yi batsa ba ko baka yi gulma ba domin wani zai iya zuwa ya zauna a masallaci a madadin ya shagaltu da zikiri tasbihi istighfari salati hailala kuma sai a tsoro gulma to ka karya alfarmar mala'iku su masa salati nan ba yadda za a yi kana cin naman dan uwanka kuma mala'iku su ne masa salati wannan ba zai yi ba to sannan sharadi na biyu malam yuhdis fihi kuma matakar baka karya alwalarka ba baka yi hadasi ba duk wani abin da ke karya alwala ba ka yi shi ba to kai ka ɗauka za a samu salatin mala'iku ne a banza ai sai an jajirce ko ba haka ba to wannan su ne jajircewa ka kula da zama na ladabi a wajen da kai sallah sannan ka kula da maganganun da za ka yi sannan ka tsare alwalarka ita kanta tsare alwalar ibada ce wannan jishi ya jawo sai mala'iku su maka salati muttafaqun alaihi imam al-bukhari da imam muslim suka fitar da wannan hadisi Wahaza hadha lafzu wannan kuma lafazin na imam muslim ne wa qawluhu sallallahu alaihi annabi sallallahu alaihi wasallam da yake la yanhazuhu ba abin da ya fito da shi daga gidan ai huwa ya'i ana karanta yanhazu da yi wa Ba fataha ba hiru ba an gane ko wa zayi sannan ita ma zayin din a yi mata fataha ha? wa zayi sannan a yi za'in bi ya'i wal ha'i za a karanta da yi wa ya'un fataha da ha'un ha? an ji ko ya din ya ha din ha yanha sannan wa zayi da kuma zayi domin akwai masu karanta da ra'un la yanharuhu to idan ka karanta da ra'un yanharuhu ya zama kyara kyara wannan kuma ai ba shi ake magana ba amma da yatima fala taqharu amma sa'ila fala tanhar tanhar kaga kyara to ba wannan ake nufi ba ba bin ra'i ba bin zai la yanhazuhu ba abin da ya fito da shi daga gida ai la yukhrijuhu ba abin da ya fito da shi wa yunhibuhu ya zaburo da shi daga gidansa bayan alwala illa salati sallah hadisi mai lamba ta sha biyu an abil abbas an karko daga abul abbasi abdullahi ibn abbas ibn abdul muttalib abdullahi dan abbas dan abdul muttalib abdullahi dan abbas yaro ne karami mai himma mai kwazo tun annabi yana raye a duniya yayi kuce tun manzo Allah bai bar duniya ba tare da annabi ya bar duniya yana shekara 13 ko balaga bai ba yana shekara 13 amma kwazon sa ya bayyana tun manzo Allah yana da rai al-imamu daru kutani ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sau biyu ya shiga gidansa sai ya ce a bani ruwan alwala kan matan su yi kokarin kawo ibn abbas har ya dauko ya kawo to wannan kwazan nasa na kazar kazar din nasa sai burge annabi sai masa addu'a yace Allahumma faqihhu fid din wa allimhu ta'wil Allah ka sanar da yaron nan ilimin alqur'ani kuma ka bashi ilimin addini bayan an dade kwana biyu annabi ya sake shigowa ya sake cewa a bani ruwan alwala kan matan su motsa Ibn abbas ya kawo annabi ya sake maimaita masa irin wannan addu'a to shi yasa karkai mamaki in ka ji ana ta Ibn abbas Ibn abbas Ibn abbas abin yana da ban mamaki yaro karami amma sunansa ya kai ko ina sannan Ibn abbas ya'yan maza suke shi da annabi babansa Abbas dan abdul muttalib dan uwan mahaifin manzo Allah ne Abdullahi ibn Abdul Muttalib uban su daya uban su daya to wannan ya sa kusanci ya dada mannewa tsakanin Annabi da Ibn Abbas to sannan wata sa'a da aka sake yi mahaifiyar Abdullahi dan Abbas sunanta Ummul Fadli ita kuma Annabi yana auren kanwarta uwa ɗaya uba ɗaya maimuna ummul fadl bint al-harith maimunatu bint al da haka manzo Allah yana auren kanwa kanin babansa kuma yana auren ya ina ba ta fahimta to sai zama zumuncin Abdullahi dan Abbas da manzo Allah yayi karfi ta bangaren annabi dan uwansa ne yadda Ali yake da matsayi a wajen annabi haka ibn Abbas yake duk ƴaƴan baffanni suke ba ta ne falalar su ɗaya ba amma matsayin su ɗaya ne domin duk ƴaƴan maza suke duk cousins ne na fata an gane to sannan ta wajen mahaifiyarsa kuma abdullahi dan abbas in ya zo gidan annabi ya zo gidan gwaggwansa maimuna kanwar mahaifiyarsa to da haka abdullahi dan abbas ta ko ina shi dan gida ne a gidan annabi wata rana ya ce an kai ni na je gidan annabi wajen gwaggota yana nufin na na maimuna irin a kai yaron nan hutu wajen kanwar babarsa ko ya babarsa ya ce to sai aka yi sa'a ranar da aka kawo ni gidan zan kwana a ɗakin gwaggona kuma ranar girkin ta ne da haka annabi ya shigo ɗakinta da daddare ya ce da annabi ya shigo sai ita ta kwanta a gefen filo shi ma annabi ya kwanta a gefe ni kuma sai na zo na rabu a gefen su. kamar filon yana haka annabi ya kwanta a haka maimuna ta kwanta a haka shi sai zo ya kwanta a haka ya ce kamar na yi bacci ba bacci nake ba da dare ya ce sai na ga annabi ya tashi ya je ya ɗauko buta ta fata ya zo ya yi alwala sai kama sallar dare ya ce ni ma sai na tashi da naga annabi ya aje buta sai na je na ɗauko ni ma sai na alwala ya ce da na zo ko inda za a tsaya a wajen liman ban sani ba a lokacin kawai sai na zo na tsaya a hagunsa sai kama ni ya juyo da ni ya dawo da ni dama sannan ita kuma na neman mina ita ma ta tashi ta yi alwala sai ta bi su a baya Haga wannan yana nuna tsazansa Shi ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallama in ya hau abin hawa yakan goya shi tun yana yaro kuma annabi sallallahu alaihi wasallama hadisin tirmidhi da bai haƙi ce ya gulam inni uallimuka kalimat ihfazillaha ya hafazka ihfazillaha tajidhu tujahaka annabi yana koya masa abubuwa na tarbiyya dan ya fuskanci kalubalen rayuwa tun yana yaro karami kaga yace da shi ya gulam ya kai yaro karami inni uallimuka kalimat ni zan sanar da kai wasu kalmomi ihfazillaha ya hafazka ka kiyaye Allah sai kiyaye ka ma'ana ka yi wa Allah abin da yake so wanda baya so kai kokarin ka bari duk wata matsalar rayuwar ka shi kuma zai shiga ciki zai tsare ka wa idza sa'alta fas'alillah wa idza sa'alta fasta'in billah an zaka roka ka ka roki kowa sai Allah in dai ba a roƙan kowa wannan abin sai Allah to ka ka roke shi a wajen wani Allah wa idza sa'anta in zaka nemi taimako cikin abin da ba a neman taimakon kowa sai Allah to fasta'in billahi ka nemi taimako da Allah sannan wannan abu ne wanda yake karfafa zuciya dole ne mutum sai ya san wannan sanai fuskanci kalubalen rayuwa in ba ka da background na sanin waɗannan abubuwan to rayuwa za ta rinka kaɗa ka sai a ganka kana ta shirme abinda ba a roƙon kowa sai Allah a ganka kana roƙo a wajen wani Allah ya ta ci ma kuɗi a banza ka je kai ta wahala kana tara kuɗin ka kana kasuwanci ko kana sana'a amma a ƙarshe duk ka tafi wajen wani bi ya kwace kuɗin saboda ka je neman abin da ba a nema a wajen wani sai a wajen Allah amma saboda ba ka da wayo wani yana ta wasa da hankalinka wanda bai kamata ka tsorace shi ba sai ka ga kana tsoronsa a rayuwa ba za ka samu jajircewa da dakiyar zuciya ba saboda ba ka da wannan afashi da ginshiki na aƙida a zuciyarka wanda yara ƙanana ya kamata a ce sun san wannan ba ma sai babba ba da ka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa wa alam kuma ka sani annal ummata duk mutanen duniya law jitama'u ala an yanfa'uka in duk za su taru akan suna son ka lan yanfa'uka ba isa su amfana maka komai ba illa bi shay'in qad katabahu Allahu laka sai da abin da Allah ya rubuta naka ne ka duk yadda za ka samu farin jinin mutane a duniya ba su isa su kara maka kwana ɗaya ba na ajali ba su isa su kara maka silai ɗaya ba akan jarinka in kwa kaga wani abu ya karu dama Allah ya rubuta zai karu ko da su ko babu su ka samu kamar yadda in duk duniya ta tsane ka ta yi bakin jini ba mai santa to wallahi ba wanda ya isa ya kwarzane ka sai da abin da Allah tuni ya kaddara ma in ka ga kwarzane ko kaya ta soke ka cinkan Allah ya ta ya kaddara wannan kai za ta soke ka kuma in duk duniya gatan ka ne ba su yi sa hana wannan kai ta soke ka ba haka in ka yadda da wannan a zuciyarka sai ka rinka rayuwa comfortably duk mai girma ka girmama shi duk mai mutunci ka mutunta shi amma ba wani wanda zai maka barazana a rayuwa ya ce je ka gani in gabi abin da bai wuce shi ma ya ganin ba sai ka ce kai ma ka gani ba shi ke nan ba wannan shine abdullahi dan abbas mun san sa lokacin na umar kuma ibn abbas duk da wannan abubuwan da kuka ji an faɗa na falalolinsa da sauransu in aka gaya maka gwagwarmayar da ya wajen neman ilimi ba kaɗan bane ba shi da kansa yana faɗa duk abin da na sani na ilimi na koyi shi ne daga wajen aliyu dan abi talib da ubayyu dan ka'ab da irin su zaid bin sabit waɗannan su ne malamansa a cikin sahabbai ina fata an gane ibn abbas ya kasance yana yawon neman ilimi a gidan manyan sahabbai zai zo kofar gidan sahabi ba zai kwankwasa masa kofa ba sai ya kwanta a kofar gidan yana jira har sai mai gidan ya gama abin da yake ya fito ya sadda shi a wani lokaci wannan jiran da yake bacci zai ɗauke shi saboda yarinta ƙura ta sahara ta zo ta buɗe shi sai mai gidan ya buɗe ya gan shi ya karkaɗe masa ƙura ce haba ɗan baffan manzan Allah me ka zo yi nan sai ce ai zuwa ne ka koya min hadisi ya ce me yasa bakai kai zaman ka a gidanka ba ka gaya min in zo ya ce a'a ba haka annabi ya koya mana ba ba haka annabi ya koya mana ba shi ilimi bin sa ake yi idan ya ga zaidu bin sabit al-ansari dan madina wanda shi ya karantar da shi alqur'ani sai tashi ya masa zagi idan zaidu yana kan jaki ko doki ko alfadari sai rike masa akalai yana ja idan ka gala balarabe yana haka alama ce ta girmamawa kamar kai ne ka ga babba a kasar hausa ka rike masa takalmi ko ka karɓan mai jaka to zaidu abdullahi dan abbas haka yake da ya ga zaidu zai maza ya tashi ya je ya rike shi to shi kuma zaidu in ya ga haka sai ya kama hannunsa ya sumbanta alamar ce ta girmamawa shi ma sai ya sumbanci goshinsa zaidu yana cewa abdullahi dan abbas yana cewa haka za naf'alu bi ulama'ina mu haka muke wa malaman mu tun a zamanin annabi muna mutunta su shi kuma zaidu yana cewa haka za naf'alu bi ahli baiti nabiyina mu kuma haka muke wa yan gidan annabin mu muna girmama su da haka zamanin sayyidina umar bayan sayyidina umar ya zama shugaban kasa na musulmi khalifa cikin yan majalisarsa akwai abdullahi dan abbas kuma shine wanda ya fi kowa karancin shekaru Eh, da menene youngest sanata kenan shine karamin sanata mai ƙananan shekaru a cikin dattawa kamar yanzu ne a samu dan shekara talatin a majalisar dattijai za ku gama yawancin sanatoci tun asali daman manya ake sa kar ka zo ka zargi na najeriya ka ce ai sun je suna ta bacci kai ta ɗauko hoton su to me za su kana tsammanin su yi aiki ne irin naka ai shekarun ba ɗaya ba ne amma duk da wannan baccin da suke yi suna da wayewa da gogewa ta rayuwa wacce baka da ita wani tunani da za su kawo na awa ɗaya sai ka yi shekara arba'in gaba baka tar da shi ba saboda experience na rayuwa da suke da shi to wannan ya sa dai tun a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama da manya ake shawara ba da kowa ba sai da manya gogaggu masu girman shekaru manzo Allah yana da majalisa guda biyu yana da majalisar dattawa yana kuma da majalisar matasa wannan daga wajen annabi aka koyo shine ake da majalisar senate da kuma house asali tsari ne na musulunci lokacin da za a tafi yakin uhudu manzo Allah ya tattauna da sanatocinsa irin su abubakar masu manyan shekaru suka ce kar a je amma manzo Allah ya zo ya tambayi eh, eh, representative eh, in house matasa a tafi suka ce a tafi kuma manzo Allah ya shiga gida ya sako kayan yaki yana fitowa kan ya fito sai manyan suka ce da yaran me yasa kuka yi haka ai ba ku tausaya wa annabi ba ba kwa ganin kwanan nan aka gama kaza aka gama kaza kuma ku ce sai yan majalisar yara suka ce ya ma'aikin Allah mun fasa mun janye ka huta yake a'a Allah bai taba turo wani annabi ya sa kayan yaki kuma ya cire ba a yakin ba sai an yi wannan shine sanadiyar ta yakin Uhud to da haka lokacin na Umar Abdullahi dan Abban yana cikin yan majalisar dattawa kuma yana da ƙananan shekaru wannan ya motsa kishin da yawa daga cikin manyan sanatoci da zamanin sai na umar dan me za a kawo jikansu suna magana yana sa musu baki to sai na umar ya nuna musu cewa wannan yaro da kuke gani ba kamar kowane yaro ne yana da wasu falaloli kuma a ƙarshe musu jarrabawa ta bai ɗaya kuma abdullahi ɗan abbas ya ce allah maɗaukin sarki ya ƙara musu yadda an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam daga manzo allah sallallahu alaihi wa sallam fi ma yarwihi an rabbihi cikin abin da ya rawaito daga wajen ubangiji ma'ana hadisi ne kudusi tabaraka wa ta'ala ubangiji mai girma da buwaya kala Allah yace ko kala manzo Allah yace kala Allah ya ce inna Allah kataba hasanati was-sayyi'at Allah tuni ya gama rubuta kyawawan ayyuka da ladaddakin su munanan ayyuka da zunuban su ma'ana tuni Allah subhanahu wata'ala ya fitar da tsari na maki in ka ci kaza makin ka kaza in ka aikata kaza na laifi zunubin ka kaza Allah ya ware wannan kuma har ya ba mala'iku da suke kula da mu shi yasa yanzu duk wani abu da zaka aikata in alheri ne mala'iku sun san lada in ka yi kitaccen kuburi ga makin da za su baka in na shari ne sun san zunubin in ka yi shi ga zunubin da za a baka tuni Allah ya gama ya ba su kama abin da ake cewa makin skim ko a ilimin eh, abin nan nasara ko education to da haka Allah subhanahu wataala yana da makin skin mala'iku sun sani abu ɗaya ne Allah bai sa a makin skin ɗinsa ba shine mai ladan azumi shine kadai ce as-sawmu li wa ana ajzi bihi ladan azumi ne kadai ban ba kowa ba ni zan saka da kaina su kai mala'iku an ba su kalam din su rubuta wane yana azumi amma maki nan za su baka mun sani ba sai an je ranar lahira shi zai baka da kansa subhanahu wata'ala thumma bayyana zalika sannan ubangiji ya gama bayanin haka faman hamma bi hasana duk wanda ya yi nufin aikata kyakkyawan aiki kalmar hammu shine kawai tunani ya zo maka a rai na za ka yi amma baka yanke ba na ba gani kalmar ham ma'anarta kenan ta zo a cikin qur'ani a wajaje da yawa kuma wanda yake nuna Allah subhanahu wata'ala yana ba wa mutum lada da tunanin zuci ko da bai kai ga aiwatarwa ba kamar yadda yakan iya yi wa mutum azaba da tunanin zuci ko da bai kai ga aiwatarwa ba ya danganta mataki da labin ɗin da zuciyarka ta kai na tunanin domin shi tunani hawa hawa ne ina fata an gane amma in dai ya kai matsayin hannu ka yi nufin za ka yi ko da baka yunkura wajen yin ba to akwai maki in daidai ne kyakkyawan maki in mummuna ne mummunan maki Allah ya tsare mu ubangiji yake wala kada hammad bihi wa hamma biha wa hammu bima lam yanalu ala tuqatiluna qauman nakafu aymanuhum wa hammu bi ikhraj ar-rasul wa hum bada'ukum awwala marra da kuma malamai sun kafa hujja da waɗannan ayoyin da ire-iren su na cewa aikin zuciya Allah yana kama mutum da shi in na ne in na alheri kuma yana ba shi lada kamar yadda yake innal ladina yabuna an tashi alfahishatu fil ladina amanu san kawai alfasha ta yadu kaga so ai aikin ne zuciya ne amma Allah yake lahum azabun alimun fid dunya kuma yake ijtanibu kaseeran min adh-dhann inna ba'da adh-dhanni ithm adh-dhann aikin ne zuciya ne zato me yake yin zato zuciya ce take zato da haka ubangiji subhanahu wataala ya ce man hamma bi hasana duk wanda ya nufin aikata kyakkyawan aiki kawai tunanin ya zo mai amma falam ya amalha bai kai da aikatawar ba kataba Allah tabaraka wa ta'ala indahu hasanatan kamila Allah saboda falalarsa zai rubuta maka cikakken lada na yunkurin aikin alheri ba kauye komai ba na aikin ba na yunkurin aiki ku gane akwai nufin aiki da kuma mai aikin duk wanda ya yi aiki sai da ya nufi sannan ya yi amma mutum yana iya yin nufi bai kai ga mai aiki ba to shi nufin kadai in kai Allah yana baka ladansa cikakke in dai na alheri ne duk da baka kai ga aikata aikin ba to ina kuma ga ka kai ga aikatawa ga lada kan lada kenan wa in hamma biha idan kuma mutum ne nufin aiki kyakkyawa fa'amilaha kuma ya kai ga yi katabaha Allahu azza wa jalla lahu indahu ashara hasanat to a nan kuma Allah zai ninka maka ladan har sau goma na fatan gani ka yi nufin aikin alheri kuma ka kai ga aikatawa to yanzu lada goma bisa ga ka'idar manja a bil hasanati falahu asharu amsalha to shi ma kansa gwargwadon niyya aiki yana haɓaka ne gwargwadon ne niyya idan mutum ya yi niyya mai kyau sai a ba shi mai kyakkyawa goma to in kuma bayan ya yi niyya mai kyau ɗin abin bai shafi mutane ba tsakaninsa ne da Allah sai kuma ya ɓoye baya son wani ya gani wannan ma wata bajinta ce ta daban sunan ma Allah sai ya ƙara masa lada domin akwai lokacin da za ka yi niyyar aiki mai kyau kuma ka yi amma mutane su gani to wannan ganin da mutane suka yi kila wani ya yabe ka kila kai ma kanka ka ɗan ji wani daɗi don baka saba wannan sai ya rarrage maka ladan dai shi yasa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da bai shafi mutane ba ba sa son mutane su gani saboda gudun kada ladan su yayi ne ya ragu shi yasa ka'idar zikiri wai zikiri wani kake wa ko Allah to me na sai wani ya gani in ya gani sai me haka kana wani dukan kirji kana na me wannan in jim za ka je tafi jim ɗinka mana ka je ka yi ko ba haka ba amma zikiri ibada ce kai da Allah kuke shi sama zalla ya ga wasu mutane suna addu'a suna ɗaga murya yake irbi wa ala anfusikum ku sauƙaƙa wa kanku fa innakum la tad'una afamma wala ghaiba ba kurma kuke kira ba ba wanda baya gani kuke kira ba innama tad'una qariban sami'an mujiba na kusa kuke kira ne ji ne amsawa Allah baka da bukatar sai ka daga masa murya ud'u rabbakum tadarruan wa khufiya inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والأطفال ولا تكن من الغافلين za ka ɗaga murya da hayaniya da hargowa da sunan zikiri ne sa. ba da amfani wallahi cutar kanka kake baka sani ba sai ka kwana kana yi wata kalma ɗaya in ka faɗa ka ce zakirullah ka ce eh kenan ka fata aiki kenan ka lalata kanka aiki Allah ya kiyaye da haka idan kai nufin kyakkyawan aiki kuma ka kai ga aikatawa to lada ya karu bayan ka kai ga aikatawa in ka da kyautata niyya lada kuma sai ci gaba da karuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce Allah yace ila ni ake da'ifin har zuwa sai ya kai ga ninki 700 daga daya an mai da shi goma daga goma ya ci gaba ya ci gaba har ya kai 700 ila adafin kafira kai har izuwa ninki ba ninki mai yawan da bayi da iyaka Allah kaɗai san iyakasa, domin kullum niyyarka tana kyautatuwa ladanka yana ƙaruwa kullum niyyarka tana kyautatuwa ladanka yana ƙaruwa ikhlasinka yana kyau ladanka yana haɓaka wa in hamma bi idan kuma mutum yayi nufin aikata mummunan aiki shi ma kawai tunanin ya zo masa a rai amma bai kai da yi ba falam ya amalha bai kai ga yi ba katabaha inda indahu hasanatan kamila duk da haka Allah sai ce a rubuta masa kyakkyawan lada wato kaga wata falala wato shi Allah subhanahu wata'ala a babun lada yana da falala a babun zunubi yana da adalci ma'ana malamai suka ce da yadda Allah yake ninka lada ai da sai ninka ne zunubi ma a ce in tun da an ce in kai lada ɗaya za a ninka goma za a ninka ɗari bakwai za a ninka ba iyaka to in kai zunubi kuma fa shi ma ta sai a ninka goma shi ma a ninka ba iyaka shi ma a ninka ɗari bakwai to amma Allah baya haka a ka'idarsa in kai ɗaya mummuna ɗaya zai ma wa man ja'a bi sayyi'ati fala yujza illa mislaha in kai mummuna mummunar zai ma amma shi kansa mummunar banda niyya sai an kai ga aiki da a ce yadda kyakkyawa niyya kawai da kai baka aiki ba aka baka lada to da mummuna ita ma in kai niyya kawai baka aikata ba sai a baka mai zunubi amma ita ba a haka to amma a wani lokaci ne mummunan niyya ake rubuta ta da kyakkyawan lada in baka aiwatar ba shine in dan Allah ka fata ina ba an gani. mutum ne ya niyya ya zo masallaci ya saci takalmi yana zuwa sai ga dan hijira sai wasu ya gaba me yasa ya fasa ba Allah ya ne hana shi ba dan hizba ne ya kore shi to amma da yana zuwa kofar masallaci ya yunkura zai saci takalmin mutane sai ji eh, eh, eh, tilawa qur'ani sai zuciyarsa ta yi rauni sai an fasa to shi ne za a ba shi lafiya saboda ruwaya ta nuna haka to da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce Allah ya ce in kai nufin mummuna baka yi ba in dai ka bari ne dan shi dan tsoronka to sai a sa a rubuta maka kyakkyawan lada na niyyar barin da kai wa in hamma biha fa amilaha amma in kai niyyar mummuna aiki kuma sai ka kai ga aikatawa a Allahu sayyi'atan wahida Allah zai sa a rubuta maka mummuna kwaya ɗaya kat ba za a tsara ba muttafaqun alaihi Imam al-Bukhari da Imam Muslim suka rawaito wannan hadisi shi ma dai wannan hadisi yana nuna mana kyawun niyya kyawun niyya yana da matukar amfani ga ɗan adam bahaushe yake fata na gari lamiri kuma ita kyakkyawan niyya tana sa ka kai inda aikin kama bai isa ya kai ka ba aikin kama bai isa ne ya kai ka ba domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce duk mutumin da aka yi wani abin kirki da ya ji sai ya ji daɗi sai ce kashi na ma da ni ma ina nan ai da ni to Allah zai ba shi lada daidai da wanda ya yi yanzu ana gaya maka labarin sahabbai wannan sahabi yayi bajinta kaza wannan sahabi yayi bajinta kaza sai kai fatan ina ma ni ma ina nan ina ma da ni aka yi to Allah zai baka ladan ba ana nufin zaka zama sahabin ba amma za a yi maka alfarma Allah ce shi ma kusan masa lada saboda me kyakkyawan niyya to haka mummunan niyya sharrinta yanzu da wata wani zai sheka aya yi iskanci yayi abin da bai dace ba kace kashi ina ma yana nan ba ina nan ba sai Allah ya ce da mala'iku shi ma ku sashi saboda mummunan nufanka ina ma ni ne Allah ya kiyaye da haka mu zama masu kyakkyawan niyya kyakkyawan niyya tana jawo alkhairin da kai kanka inda dama ce Allah ya baka ma ba za ka iya aiwatar da abin ba to amma sakamakon kyakkyawan niyya sai Allah subhanahu wataala ya hore maka aima na so ina ma dai a ce mun kai wannan hadisi na karshe mu cike da babu tauba to amma dai lokaci ya riga ya ja ina ganin za mu hakuri sai mu masu ɗauka suna nuna mana a lokaci ko suna nuna mana lokaci yayi amma dai da za mu gurguje eh har mun kai da minti ɗaya idan mun yi ci gaba da karatu to ba zai shi fita a cikin abin nan ba mai haƙuri mu tsaya haka in Allah madaukakin sarki ya dawo da mu bayan sallah sai mu ko da cika shi iya hadisi ne abin da muka faɗa ya zama daidai Allah ya dama alada abin da muka kuskure Allah ya kai mana wassalamu alaikum wa rahmatullah da farko mai tambaya yake assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah yace Allah ya kara malam lafiya amin Allah ya ji kan mahaifa amin yace malam idan mutum ya kasance a sabuwar unguwa wanda gidansa yake da nisa da masallaci baya fita sallah asuba saboda gudun matsala ta sabuwar unguwa kuma sa da masallaci ya kai kamar daga nan zuwa gidan malam yana nufin gidan bambaya ko gidan malami ya ce zai iya sallar asuba a gida eh zai iya ko da ta ba ta kai haka ba in akwai matsala ta tsaro saboda addinin musulunci bai yarda da cutarwa ba bai kuma yarda da cutuwa ba la darara wala bira la tazlimuna wala tuzlamuna a irin wannan yanayi sai ku yi kokari ku samar da masallaci a kusa ko kuma a duk lokacin da sallar ta kama sai kai sallar ka da iyalanka a cikin gida ina fata an gane wannan babu laifi saboda gudun ne zai kai ya kawo an gane ko kuma shi addini dan sauki ne dan sauki ne duk wani abin da zaka jefa kanka cikin musiba ko bala'i addini bai dora maka ba tambaya ta gaba assalamu alaikum alaikum assalam Allah ya ƙara wa malar lafiya da imani Allah ya ƙare mu baki ɗaya ya ce masu ɗaukar karatu malam a tambayi masu ɗaukar karatu in ya yi daidai da inda ake bukata sosai a tsaya saboda mu ɗaliban kan muna buƙatar riyadu salihi na complete Allah ya ba da ikon ƙarasawa to na samu kiraye-kiraye har daga nan unguwar har la'alla daga gidajen matan aure wanda suke saurara waɗansu da wasu kuma daga wasu garuruwa ko wanda ya kira ni daga adamawa na jin ko daga gombe cewa suna koken su dai a ci gaba da riyadu salihi na wasu haka suke cewa wasu kuma suna cewa eh ya dace da abin da aka faɗa a canja littafi tunda an taɓa yin riyadu salihi wasu kuma suna cewa eh to ai salon karatun malam duk da ka ce wasu malaman suna yi ai salon karatun kila naka ya sha bamban da nasu to kowa dai da irin uzurce-uzurcensa kuma waɗanda suka ɗauki riyadu salihin na tambaye su ina kuka tsaya suka ce abin da ba su da shi ɗan kaɗan ne ƙwarai da gaske amma a yanzu ba su san takamaimai ina ba ne amma dai abin da babu ɗin ɗan kaɗan ne ma'ana sunna tv kenan na tambayi ma'aikatan sunna tv wannan shine abin da suka gaya mu to har kawo yanzu ba mu tantance ina ne inda za mu tsaya ba ba mu tantance wanne ne ba mu da shi ba to ina ganin sai dai mu yi ijtihadi kawai in muka samu wata gaba kawai mu ja mu tsaya mu kai wa ladaina in ya zo sai mu canja da wani littafi amma dai za mu ga insha Allah menene abin da za mu zuwa nan da bayan sallah in Allah maɗaukakin sarki ya nuna mana mai tambaya ta gaba ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum assalamu wa rahmatullahi yace Allah ya kara wa malam lafiya amin malam arfar ranar juma'a tana da bambanci da sauran kwanaki a asabar ko lahadi ko waɗansu kwanaki na daban ba ta da shi ba ta da shi ranar juma'a ta fi dukkan wata rana ta mako amma arfa ta kasance a juma'a tana da wata falala ɗoriya a kanta sauran kwanaki ba nasi da ya nuna haka ba nasi da ya nuna haka sai dai ijtihadi amma ba ka ce kana da nasi ba malamai suka ce shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam komai Allah yana zaben masa mafifici komai nasa Allah yana zaben masa first class to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam arfar juma'a yi amma bai nassanta cewa wannan arfar da nayi ta juma'a ta fi ta ranar lahadi ko ta litinin ba a samu wannan ba ina fata an gani ka gane bambancin abin da kai ka hararo ko ka fahimto da kuma abin da nasu yake annabi bai ce ba ka ce ya ce wannan fa bala'i ne ƙarya ce da haka in za ka ɗorar ba wasu takanikalitin za ka yi da hadisan ƙarya ka ce annabi ya ce ba don sai ka kai kanka wuta ta za ka yi ta yiwu arfar juma'a ta fi duba da cewa Allah yana zaɓar wa annabi da abin da ya fi shi ne kawai ijtihadi ne amma ba ka dole wani nasi qati da yake nuna arfar ranar juma'a ta fi arfar ranar litinin ko ta fi ta asabar ko kaza duk da cewa ranar juma'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi arfa kuma ya tabbatar cewa a kwanakin sati juma'a ta fi kowace rana kuma akwai abubuwan da Allah kuma ya masa ba a juma'a ba haihuwar a Aisha kai litinin farkon yi masa wahayi a wata rana ce litinin isra'i da sa a wata rana ce litinin rasuwarsa a wata rana ce litinin amma kuma ba a juma'a kai masa ba da haka Allah subhanahu wata'ala dai ya sa juma'a ta fi kowace rana a mako wannan shi manzo Allah ne ya faɗa a hadisin Abu Huraira hadisin Muslim yaumin yawmin tala'a fihi shams yawmul juma'a siyayyen wuni wanda rana ta hudu a cikin sa shine wunin juma'a sai ce fihi khuliqa adam a cikin sa aka halitta annabi adam wa fihi udkhila aljanna a ranar juma'a ka sa adam aljanna wa fihi ukhrija minha a ranar juma'a ka fito da shi daga aljanna wa fihi tiba alaihi a juma'a aka karbi tuban annabi adam wa ta taqumu sa'a kuma a ranar juma'a alkiyama za ta tashi wannan sune abubuwan da aka kalla juma'a tafi da nasin shi ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ita matsala ta ilimi ta addini ba ka faɗa sai kana da me hujja da dalili to amma na san da yawa mutane suna nan suna ta tuttura a social media alfar ranar juma'a kaza kaza alfar ranar juma'a kamar waɗannan kwanakin ne na ayyamul ashar kwanaki goma farko sai a ce wai rana ta farko ita ce ranar da aka yi kaza rana ta biyu ita ce duk wannan ƙarya ne babu shi rana ta farko ita ce ranar da aka fara ruwan tufana rana ta kaza ita ce jirgin annabi nuhu ya tsaya rana kaza wannan duk ƙarya ce babu ita babu wannan magana kwata-kwata kawai kwanaki ne guda goma masu daraja da nassin qur'ani da nassin hadisi ko waɗancan abubuwa sun faru a ciki ko ba su faru ba kawai Allah da ma'aiki sun ce suna da daraja shi ke ya isa shin daraja dole sai abu kaza ya faru a waje sannan yake daraja ba dole bane ba kawai Allah ya ce abu kaza yana da daraja ya ishi wannan abin daraja ko abu ya faru ko kai ya faru wani abu kuma ya faru wata wani abu ne kuma na daban ina fata an gane da haka dai wannan shi ne waɗannan kwanaki masu albarka da muke rayuwa a cikin su na san da yawa limamai sun yi hudubobi a kansu ya kamata mu yi kokari mu ribace su mafi karancin ribatar su akalla da yawan zikirin la ilaha illallah Allahu akbar walillahi alhamd la ilaha illallah Allahu akbar walillahi alhamd manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa aksiru fihinna min at-tahlil wa at-takbir wa at-tahmid ku yawaita fadin la ilaha illallah waɗannan kwanaki da yawan kabarbari da yawan fadin alhamdulillah kuma Allah ya ce wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat ku yawaita ambatar Allah a waɗannan kwanaki sanannu wanda su ne waɗannan kwanakin goma farko na watan zulhaji akwai ibadoji da yawa wanda suke da alaƙa da lokacin wanda ya kamata a ce duk wanda kake da ikon yi to kai kokari kai in kana da ikon yin azumi kai in ba za ka iya yin dukan ba iya na ranar arfa domin shi yafi kowanne daraja da falala cikin dukkaninsu shine manzo Allah yake ahata sibu ala Allah ayyuka fi rabbihi sanata madiya wal atiya ina sa duk wanda ya yi azumin arfa Allah zai kankare masa zunubin shekarar da ta wuce da wacce za ta zo to da haka kaga wannan abu ne mai kyau mu yi kokari mu nisanci ayyukan shari da ayyukan sabo a irin waɗannan kwanaki domin yana da cikin abin da ke fusata Allah ya ce yana son aikin da'a a waje kai kuma ka rinka saba masa a wajen ko ba za ka iya wani aikin alheri ba yanzu to aƙalla sharrin ka ya dakata don kai haka ka girmama Allah ka mutunta shi wannan sai ya ja maka ka samu wata falalar mai yawa da haka yi masan ire-iren waɗannan idan mutum zai yi layya akwai hukunce-hukunce da suke da alaƙa da wanda zai yi layya wanda na san tunda akwai juma'a mai zuwa a gaba insha Allah limamai akan mumbarori za su faɗakar da mutane da bayan musu da kai akan maganar layya abin da kawai zan faɗa shine maganar kar a yi aski kuma kar a yanke farce ga wanda yake da niyyar yin layya da zarar wata ya kama wannan naski ne na hadisi wani malami ya zo ya ce wai a mazhaba kaza ba a yi a mazhaba kaza wannan wata iri wani irin tunani ne na mutane annabi ya faɗa ka ce wata mazhaba shi kansa malamin mazhaban ba kai masa adalci ba duk malaman mazhaban nan abin da suka ce in muka faɗi magana aka samu ta annabi ta ci karo da tamu ku aje tamu ku mutu annabi amma sai ka zo kana gwara maganar malami da annabi wani malami ne wannan ba kai masa adalci ba imam shafi'i ya fito daga masallaci wani ɗalibi ya tare shi a hanya ya ce ala gafata malam hadisi ya ce kaza kai me ra'ayinka sai ce daga coci kaga na fito ka ce hadisi ya ce kuma ka ce wani me ra'ayina ar ne ne ni kenan ya za annabi ya faɗa ni in faɗa amma magana ba ta taso ba da ka mu girmama malamanmu mu ba abin da suka ɗora mu a kai na cewar in maganar su ta saba da ta annabi mu ajata su mu bi ta annabi saboda su din ba su saba wa annabi suna sani ba wasu hadisan da ka samu a yau su ba su same su ba wasu hadisan da yau ka same su a sauki a littafi aka rubuta maka su a lokacin su ba a rubuta su haka ba shi yasa imamu malik ba irin gwagwarmayar da haruna rashid shugaban kasa na zamanin sa da yi da shi ba akan ya ba da muwaɗa ta zama constitution a tura ta duk manya-manyan biranen musulunci a rinka yi wa mutane hukunci da ita ce a ban yadda ba hadisan da suke cikin muwaɗa ba su kai ɗaya cikin dubban hadisan annabi ba saboda shi malik bai taɓa barin madina ba tun da allah ya yi shi a madina aka haife shi a nan ya rayu a nan ya karatu a nan ya zama malami a nan ya karantar suka ce sau ɗaya ya taɓa tafiya aikin hajji kawai ya je maka ya dawo to suka sahabban annabi annabi yana barin duniya duk suka watse daga madina suka ce ba za mu iya zama a garin da annabi sallallahu alaihi wasallama baya nan ba mu ga wani liman yana jan mu ba annabi ba a ce ayi ala salam ga wani liman ya wuce gaba ba annabi ba ba za mu iya jura wannan ba kuka ba zai iya barin mu zauna lafiya wasu sai su shide su mutu suka ce to tunda manzo Allah ya dora mu akan ka'ida mu isan masa da sako mu ba zama duniya wannan ya kawo su da yawa suka taho Afirka da yawan sahabbai sun mutu a Afirka wajen isar da sakon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidina Bilal tunda annabi ya bar duniya ya bar Madina sai a zamanin sayyidina Abubakar yana halifanci wata rana ya zo aikin haji ya kawo ziyara madina sai sayyidina abubakar yake masa bilal tashi kai mana kiran sallah ka tuna mana da aka yi aka da shi ya tashi ya ce ya zan in kira sallah in ga wani ya yi sallah ba annaba ba zan iya jura wannan ba amma da aka matsa masa ya tashi ya kiran sallar madina ka faɗi rikicewa ta yi koke-koke mutane wasu su suma wasu kaza saboda ya tuna musu zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to waɗannan sabon da suka fantsama a duniya da ilimin mukan su suka tafi wani ya haddace hadisai dubu ya tafi wata duniyar ya mutu kuma sai ka ta da hadisansa saboda kai baka sani ba a garin ku in kai haka kayi hauka wannan bai an kama da aikin mai hankali ba to da haka dai maganar cewa in mutum ya zai yi layya karye cire farce karye aski wannan suna ce tabbatacciya hadisi ne ingantacce amma matsayinsa bai kai wajibi ba sai dai suna ce mai ƙarfi idan mutum ya yi ba za ka ce layyarsa ta samu matsala ba layyarsa tana nan sai dai ya rasa lada na yin wannan sunna sannan gashin da aka ce ka a cire gashin da za ka yanka intentionally da saninka ko dai ta hanyar aski ko ta hanyar shafa mai mai kawar da gashi ko hoda mai kawar da gashi sawa'an gashin nan ka ko ma na ko ina ne a jikinka sai dai inda larura idan mutum ya ji ciwo za a yi masa ɗinki sai an yi aski ba laifi in an yi wannan na larura ne farce in irin ɗan uban nan ko aka yi tuntuɓe farce ya tashi sai an yanke wannan na larura ne ban da shi haka taje kai gashi yakan fita wajen taje kai banda wannan haka tsifar gashi gashi yakan fita wajen mace ta tsifa kanta banda irin wannan amma aski to shine aka ce kar a yi har sai mutum ya yi layya ina fatan fahimci wannan kuma babu bambanci tsakanin namiji da mace da yawan mata sun ɗauka layya ta maza ce su ba ruwansu sai ka ga mace tana cewa wai bari ka ara maka kuɗi kai ka siyo sa kuma fa sai ta fi ka ci to wannan ba daidai ba ne ba ya yar uwa in kina da damar yin layya ki layya namiji zai layya mace za ta yi layya jariri in yana da kuɗi ana iya masa layya ba sharaɗi ba ne in yayi layya su ya ci ba sharaɗi ba ne kar a ce to an yi layya kuma ai ba zai ci ba a'a ai daman ladan lan yanala Allah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum da ka ladan sai a yi kuma ko kai da kai layyar ai ba za ka iya cin ba ce aka yi duk ka tare ka cinye ba kaɗan san wa waɗansu manzala ta yi a raba uku kulu wa tasaddaku wa dakhiru ku ci ku yi sadaka ku aje wani a da dan gobe to haka ake yi to haka nan samari waɗanda suke kin layya da 'yan mata waɗanda suke yin layya za ka ga budurwa tana aiki ko tana sana'a ga ɗimeniyar waya ta kuɗi mai yawa amma ta ƙi layya jira take sai dai ta ci na babanta ko na yayanta haka saurayi sai ce to ai bai da mai soya mai ka kai wajen mai balangu ya gasa ma kai ka jiyo waye ce karka tanadi mai soya amma matuƙar kana da damar layya to kai layya an gane ko manzo Allah sallallahu alaihi ya ce duk wanda yake da kuɗin layya da yi layya ba kar ya zo masallacin kar ya zo masallacin ko kaga ko annabi ya ce kar ka zo masallaci wannan karamin abu ne zai sa ba karamin abu bane ba da aka mu dage mu daure mu layya layya tana da lada mai yawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk gashin dabban layya akwai lada kofatanta lada ƙahonta lada kashin lada komai lada Allah madaukakin sarki ya samu dace subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi